Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka kamo tashoshin sa kan mita 49 da mita 31 ko kilo dubu 6,170 da kuma kilo kilohas 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum sahabu Imam Aliyu ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirye shiryen mu a wannan safiya ta Litinin 23 ga watan Maris shekara ta 2026 miladiya. Da fatan an yi shagulgulan sallah lafiya. Kakanun labarai. A jiya Lahadi Iran ta bayyanar da cewar za ta kai hari kan tashar makamashi da na ruwa. An gurfanar da wata mata 'yar shekaru 31 daga jihar Georgia a nan Amurka da laifin kisa bayan ta sha maganin zubar da ciki. Ƙasar Cuba ta ce ta fara ƙoƙarin dawo da wutar lantarki tun da sassafe a jiya Lahadi. Kanun labaran kenan. kuma ana son tabbatar insha Allah har da daji mu muna roƙon su duk wayannan kuna ji maga ku intanet in kutanen Borno ne ko a ina ku bar abin da kuke wannan gwamnan jihar Borno farfesa Baba Gana Zulum yake kira ga yan ta'adda da su daina ko da a ce dan sola nan da a bamu inda zamu saya mu a irin ruwan sola ko wutan sola ka dan sa mana a wuraren da zuwa asibitoshin mu zuwa asibiti a Baka zuwa a hanyar Kondo inda mu dan samu haske ma babu mazauna karamar hukumar Ardo Kola a jihar Taraba suka koka kan rashin kayan more rayuwa. Za mu kawo muku shirin ga fili ga doki, sannan ku saurari rahoto daga duniyar wasanni. ma da farko sai a gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi Iran ta bayyanar da cewar za ta kai hari kan tashar makamashi da na ruwa na ƙasashe makwabtanta a yankin Gov. a matsayin martani idan shugaban Amurka Donald Trump ya aiwatar da barazanar da ya yi na kai hari kan tashar wutar lantarki ta Iran a cikin sa'o'i takwas. Lamarin da ke ƙara tsananta rikicin da ya shafe makonni uku yana gudana. Hasashen irin waɗannan hare-hare na ramuwar gayya kan kayayyakin more rayuwa na fararen hula na iya ƙara tsananta rikicin yankin tare da girgiza kasuwannin duniya lokacin da suke sake buɗewa a wannan safiya ta yau litinin. An deji ƙararrawar gargaɗin har-hare na sama a sassan Isra'ila tun daga farkon safiyar Lahadi domin sanar da zuwan makami mai linzami daga Iran bayan da mutane da dama suka jikkata a daren jiya sakamakon har-hare biyu daban-daban a garuruwan Arad da Dimona da ke kudancin Isra'ila. Sojojin Isra'ila sun ce bayan sa'o'i sun fara kai hare-hare kan Tehran a matsayin martani. Trump ya yi barazanar a daren jiya Lahadi cewar zai lalata gaba ɗaya tashoshin samar da wutar lantarki na Iran idan Tehran ba ta buɗe mashigin ruwan Hormuz ba gaba ɗaya cikin sa'o'i 48. Wannan na zuwa ne kusan kwana guda bayan da ya magana kan rage zafin yakin, ya kuma yi wannan sabuwar barazanar ne a daidai lokacin da dakarun ruwan Amurka da manyan jirage masu sauka cikin ruwa ke kan hanyar su ta zuwa yankin. Zarge-zargen aikata ba daidai ba da na lalata da aka yi wa babban mai gabatar da ƙara na kotun hukumar manyan laifuka ta duniya na ci gaba da kasancewa ƙarƙashin nazari daga ɓangaren zartarwa na kotun a cewar wata takardar cikin gida da aka raba wa ma'aikata a jiya lahadi wanda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya samu ganinta. Babban mai gabatar da ƙara na ICC Karim Khan wanda ke binciken laifuffukan yaƙi, laifuffukan cin zarafin bil'adama da kuma kisan ƙare dangi ya janye daga aikinsa na ɗan lokaci domin ba da dama ga binciken kan zargin cewar yana da wata alaƙa ta cin zarafin wata lauya da ke aiki a ƙarƙashin ofishinsa ba tare da amincewarta ba, duk da dai cewar ya musanta wannan laifin. Lauyoyin kan sun bayyana a martani da suka bayar bayan da Reuters ta wallafa wannan labari a ranar Lahadi, cewar ana sa ran hukumar tafiyar da ICC za ta gana a yau Litinin domin duba shawarwari da sakamako da wani kwamiti na alƙalai, masu zaman kansu ya bayar, wanda har yanzu ba a bayyana shi ba ga bayyanar jama'a. Aƙalla sun gabatar da cikakken nazari mai zurfi tare da hujjoji inda suka cimma matsaya gaba ɗaya, cewar bayanan gaskiya da aka tattara ba su tabbatar da aikata ba daidai ba ko karya doka. Abin da ya rage yanzu shine shugabannin siyasa a cikin hukumar gudanarwa su tabbatar da wannan kimantawar da kwamitin ya yi in ji lauyoyin kan a cikin wata sanarwa da suka aika ta saƙon imel. An gurfanar da wata mata 'yar shekaru talatin da ɗaya daga jihar Georgia a nan Amurka da laifin kisa bayan ta sha maganin zubar da ciki, kuma ta haifi jariri da bai cika wa'adin haihuwa ba, wanda ya rasu cikin 'yan sa'o'i kaɗan a cewar takardar kotu da kuma bayanan kamata, An kama Alexia Mo tare da tuhumarta sannan aka tsare ta a gidan yari daga hannun 'yan sanda a farkon wannan watan a gundumar Camden da ke gabar teku a jihar Georgia kusa da iyakar jihar Florida dangane da lamarin da ya faru a ranar talatin ga watan Disamba. A jihar Georgia dai kusan dukkanin zubar da ciki haramun ne. bayan makonni shida da ɗaukar cikin tun bayan da kotun koli ta Amurka ta soke hukuncin Roe vs. Wade a shekarar 2022 wanda ya kawar da 'yancin zubar da ciki a kundin tsarin mulkin Amurka. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. ana sa ran farashin mai zai ƙara tashi a yau litinin bayan da ya rufe kasuwa kafin ƙarshen mako a mafi girman matsayinsa cikin kusan shekaru hudu sakamakon barazanar da Amurka da Iran suka yi na kai hari kan cibiyoyin makamashi a cewar manazarta a jiya Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana a ranar Asabar cewar zai lalata gaba ɗaya tashoshin wutar lantarki na Iran idan Tehran ba ta sake buɗe mashigin ruwa na Hormuz ba nan da sa'o'i arba'in da takwas, Wannan na nuna ƙarin tsanani a rikicin ƙasa da kwana guda bayan ya yi maganar rage zafin yaƙin wanda yanzu ya shiga mako na hudu. Ƙasar Cuba ta ce ta fara ƙoƙarin dawo da wutar lantarki tun da sassafe a jiya Lahadi bayan da tsarin rarraba wutar lantarki na ƙasar ya rushe karo na biyu cikin makonni guda a yayin da takunkumin man fetur na Amurka ke ci gaba da yi wa gundarin tsarin makamashin tsibirin illa mai tasiri. Tsarin wutar ya rushe ne a yammacin ranar Asabar da misalin karfe shida da minti talatin da biyu, bayan da wata babbar tashar samar da wuta a Nuveita a lardin kama guye na gabashin Cuba ta samu matsala wadda ta daina aiki a cewar kamfanin kula da wutar lantarki na ƙasar une wannan ya haddasa jerin matsaloli da suka janyo katsewar wutar lantarki ga kusan mutane sama da miliyan goma a ƙasar ma'aikatar makamashi da ma'adanai ta cuba ta ce da sassafen ranar lahadi ta kafa ƙananan tsarin wutar lantarki masu zaman kansu a kusan duk wani lardi da ke ƙasar domin dawo da wuta ga muhimman ayyuka kamar asibitoci samar da ruwa da kuma rarraba abinci. Ma'aikatar ta kuma bayyana a shafukan sada zumunta cewar tashoshin wutar lantarki guda biyu da ke aiki da iskar gas wanda kamfanin yan gas ke sarrafawa suna aiki a yankin Varadero da Boca de Jericho sannan an samu isar da wutar lantarki zuwa tashar ta Santa Cruz da ke amfani da man fetur. yusuf aliyu harande aka ji da labaran duniya gwamnan jihar borno farfesa baba gana umar zulum ya yi kira ga masu tada kayar baya a jihar da su aje makamai tare da rungumar zaman lafiya domin tabbatar da tsaro da kwanciyar hankalin al'umma Gwamnan ya bayyana haka ne yayin da yake jajanta al'ummar jihar Borno sakamakon hare-haren ƙunar baƙin wake da ya sanadiyar rasa rayuka tare da jikkata wasu mutane da dama a birnin na Maiduguri. Ga wakilin GTA Hausa Adamu Aliyu Gulde da ci gaban wannan rahoto. Gwamnan ya bayyana haka ne yayin da yake jawabi ga ɗaukacin al'ummar jihar Borno inda ya tsokaci game da yadda hare-haren 'yan ta'adda ke ƙara ƙaruwa sassan jihar borno ya nuna damuwa kan sabbin hare-haren tare da tabbatarwa da al'umma cewa gwamnatin sa ta ci gaba da haɗa kai da jami'an tsaro domin kawo ƙarshen matsalar tsaro a sassan jihar borno kuma ana son tabbatar insha Allah har da daji mu muna roƙon su duk wayannan kuna ji maka ku intanet in kutanen borno ne ko a ina ku bar abin da kuke wannan zalika gwamna baba gana umar zulum ya yaba wa shugaban ƙasa bola ahmad tinubu game da goyon bayan da yake baiwa cibiyoyin jami'an tsaro da kuma kokarin da yake na karfafa ayyukan tsaro a faɗin Najeriya baki ɗaya. Ina son samu damar nan in gode a shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya amfani da wannan daman ya ba dubban kudi miliyoyi ma sojoji don saboda su ci gaba da yakin da suna yi a tafkin Chadi da kuma duk kwaya na Borno da North East a Najeriya. Allah ya saka mishi da alheri. a game da yunkurin gwamnati na samar da tsaro a jihar borno gwamnan ya ba da umarnin rufe gidan lura da namun daji na jihar borno musamman ziyarar ƙananan yara a wannan lokaci da suka saba zuwa dukkanin bukukuwan sallah gwamnan ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne domin kaucewa barazanar tsaro da kuma kare rayukan al'umma na ji ta bakin ƙananan yaran da suke yawon sallah a birnin maiduguri sannan sun bayyana ra'ayinsu mabambanta game da matakan da gwamnati ta ɗauka a wannan lokaci sakamakon matsalar tsaro a jihar borno sunana asif zanna mustapha daga wani anguwa kake na polo so daban shi da kana aisha muhammad bashir na ji dai wani iri saboda yadda aka hana ko mu samu mun tafiya mulasir zanna mustapha hmm. ba mu je ba saboda gari ba lafiya Allah ya rufa asiri. Bikin sallar na bana ya zo a wani yanayi sakamakon sake dawar matsalar rashin tsaro a sassan jihar Borno, wadda tuni gwamnatin ta lashe takwabin cewa za ta iyaka iyawarta domin kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. Adamu Aliyu Gulde, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya. Yanzu kuma sai jihar Taraba, inda mazauna ƙaramar hukumar Ardo Kola suka koka kan rashin kayan more rayuwa daga hanyoyi, kiwon lafiya, ilmi da sauransu. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana da Ado Salisu Garba ya aiko mana. Karamar hukumar Ardo dai karamar hukuma ce wadda ba ta da nisa tsakaninta da fadar gwamnatin jihar Taraban. Amma dai al'umman wannan yanki sun koka sakamakon rashin samun ingantaccen rayuwa irin su ilimi, kiwon lafiya, hanya, wutar lantarki da kuma matsalar rashin tsaro da suka sha fama da shi a can baya wadda a yanzu haka suke fama rai kwakwai mutu kwakwai. Malam Ahmad Suleiman na ɗaya daga cikin jagororin wannan karamar hukuma wadda ya shaida mana irin halin da suke ciki a daidai wannan lokaci inda ya ce gaba ɗaya wurin wasu kuma yanzu kaga damina ke karatowa daman tunanin su wasu za su yi su ɗaura leda ko wasu abubuwa to amma na tsoron iska don haka kowa yana so ya koma sai dai kawai je a zagaya kawai da rana ko ya dawo cikin gari ya labe babu inda kowa zai je kwana shi yasa muke kira a sake taimako taimakon irin taimakon da mai girma gwamna ya farko Allah ya taimake shi shi ma a shi bangaren honorable Jacob Jokoyan wanda ke zama haifafen dan karamar hukumar Ardokola ne inda ya ce yanzu haka dai suna rayuwa ne bakin rai bakin fama domin kuwa ba su ma san halin da suke ciki ba sakamakon wasu lokutan ana samun mace-macen rayuka saboda rashin kyakkyawar hanya hakika muna da matsala mu daga jalingo a nan bakin kogi fulwaya fulwaya hamsin zai kai ardo kolawod zai kai mana wuta amma ko da a ce dan sola nan dai a bamu inda zamu saya mu a irin ruwan sola ko wutan sola ka dan sa mana a wuraren da zuwa asibitoshin mu zuwa asibiti a baka zuwa a hanyar kondo inda mu dan samu haske ma babu yanzu da na fahimce ka ardo kola gaba ɗaya ne babu wutar lantarki ko dai akwai yankin da akwai wutar lantarki kai ardo kola gaba daya a gefen namu ardo kola ward ka babu mm. wuta complete babu babu wuta alhaji yusuf abubakar wanda ke zama hakimin ardo kola shi ma yayi nashi bayani inda ya ce yanzu haka dai yana sane da cewar ba su da asibiti ba su da kuma makaranta na gaba da firamare makarantar da ma suke da ita su suka kirkire ta a matsayin su na shugabannin al'umma na wannan yankin kuma dai gwamnan jihar ya ayyana dokar ta ɓaci a bangaren ilimi inda yace ce al'ummarsa ba su da ma hanyar da za su samu wannan damar. Eh, wannan matsalan hanyar mu kogi babban kogin malam garba nan in ka kogin ta kawo dai yana ci mutane da yawa amma muna da kwale-kwale kan wani lokaci kwale-kwale na juya mutum a ruwa yaran mu masu zuwa makaranta masu na nan sun mun rasa rayukansu yayi yawa sosai muna nema eh, da wannan gwamnati mai albarka mai taimakon talakawa ya taimaka mana ya share mana hawa ya mana gada daga wannan eh, eh, kogin malam garba zuwa ardokola inda muke mai mu samu saukin rayuwa. To ko menene ma shugabannin wannan karamar hukuma za su ce dangane da wannan matsalar tambayar kenan da na wa kansila mai wakiltar mazabar Ardokola a majalisar dokoki na karamar hukumar Ardokolan inda ya ce. Honorable Stephen Ardo kansila mai wakiltar Ardokola ward a Ardokola local government. Asibiti wanda aka ba mu tun zamanin Barde tun zamanin Gongola state. Isheshen staff a wurin ba ba kayan aiki ba ba magunguna ba ire-iren wa'annan abubakai. malam suna nan da yawa kawai. So muna bukata gwamnatin taraba idan in tana kula da lafiyan al'ummanta ta waiwaye al'umman ardo kula ward domin wancan asibiti ta fara function kamar da daha aka bayar a zamanin barde yayin da nake kokarin haɗa wannan rahoton na yi ta kokari domin jin ta bakin gwamnatin jihar taraban amma dai ta bata cimma ruwa ba inda na tuntubi kwamishinan yada labarai na jihar taraban barisa zainab na buga mata waya bata dauka ba na ku aike mata sabon karta kwana shiru kake ji yanzu haka dai al'umman wannan yanki suna fama da rayuwa rai kwakwai mutu kwakwai sakamakon rashin samun ingantaccen rayuwa tsakanin al'umma. Lado Salisu Garba GTA Hausa Amurka ke magana daga Jalingo a Najeriya. Kuna tare da sashin Hausa na Amurka ke magana, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin ga fili ga doki da Nasiru Adamu Ilkaya yake shiryawa kuma gabatar. Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana barkanmu da dawa sabon shirin ga fili ga doki da ke kawo zazzafar muhawara kan siyasa da lamuran yau da kullum tsakanin ɓangarori biyu da ke hamayya da juna. Kamar yadda muka ambata a shirin da ya gabata, sabon tsarin jadawalin babban zaben Najeriya na 2027 zai fara daga watan Janairu na baɗi. Ya nuna lalle jam'iyyu su kammala gudanar da zaben fidda gwani da warware ta takaddama daga tsakanin 23 ga watan gobe zuwa 30 ga watan Mayu. Hakika wannan gagarumin aiki ne, kuma aski ya zo gaban goshi ga jam'iyyun. daidai wannan lokaci wasu daga magoya bayan madugun adawa na kudu peter obi a jam'iyyar labour masu taken obedience sun ajiye tafiyar da kafa wata ƙungiyar dabarun siyasa da suka raɗa suna Movement Nigeria. Mataimakin sakataren Labour Dr. Joseph Liran ya ce san ba don dalilin shigar obi jam'iyyar adc ya haɗe da su a tiku abubakar ba ne wani ɓangaren da ba masu kenan don mu ba muna son rally round around mutum ɗaya ba ya kamata institutional da kuma structure abin da nake nufi anan shine ba za mu bari mutum ɗaya a ce shi ne yake ɗaukar nauyin komai kuma shi aka sani ba muna so ne ƙungiyar da za ta zama na jama'a wadda jama'a ne za su riƙe kayansu da kansu wane ne za a yi tunanin za ku mara baya ko da ba ku ambaci sunansa ba ku kwatanta mana wane ne eh wato yanzu baka sani ba a Najeriya ana ganin suna ganin waɗansu suna ganin fita ubu kaman wato wani mala'ika ne to bari ga maka akwai dubun dubban wanda suke da hali da kuma da suke da mutunci wadda suna nan kuma ba su fito ba saboda haka ba shi kaɗai ba ne muna tabbatar maka wanda za mu mara masa baya zai fito da kansa lokaci in lokaci ya yi wannan dai ba wani sabon abu ba ne a shekarar kakar zaɓe Masu sauraro mu shiga babin muhawarar mu tsakanin mataimakin shugaban APC na Arewa maso yamma Garba Datti Muhammad da jami'in ketare na ADC mai gari Bello Kasimu. Kafin shugaban ina zuwa ka gama maganan ka na saurare ka kafin General Muhammadu Buhari marigayi Allah ya cikarsa da rama ya sauka akwai kamfanonin sarrafa shinkafa guda ɗari uku yanzu gaba su sun rufe guda ɗari uku a arewa guda ɗari standard international standard ne yanzu ba sa iya yin komai kowanne ma'aikata nawa suke aiki a karkashin sa sannan kowanne ma'aikaci mutane nawa yake suke karkashin sa wanda yake ci da su har nama saniya kuke shigowa da shi kasan nan don ku kashe kiwo arewa kana cewa an yi an kirkiro da ma'aikatan noma biliyan nawa aka bata budget ɗinta aikin ne suka yi ya za ka ba su ka kirkiro da ma'aikata sabuwar ma'aikata ka gagara ba su kuɗi ta ina za su yi aiki kama mutane za su mtu su dora musu da su su yi noma don an ba abun nan sannan gaba ka gama zagayen nan fa hanya biyu kace an fara a the whole northwest ah, ah, ah, ka ce ka ce eh, eh, samu naka da hanyar katsina ki kuma na bi hanyar katsina nan sati biyu da ya wuce na je jibiya na bi hanyar katsina ban gama aikaci ko kwaya ɗaya ba ta wani hanyar kabe diga kano na bi na bi cikin katsina na wuce na tafi jibiya ban ga ma'aikaci ko kwaya ɗaya ba to ga sai ka kira min daidai wuri kaza akwai ma'aikata eh? akwai yan garin suna sauraron mu sai ka kira ka ce a gari kaza akwai ma'aikata yanzu haka suna aiki eh? kai ɗan dan eh, northwest ne sai ka gaya min daga wuri kaza gari kaza zuwa ni dai sati biyu da ya wuce na bi wannan hanyar na bi na je na bi na dawo kace baka gane aiki ba ga ma'aikaci kwaya ɗaya ba akan hanya daga Kano zuwa Katsina har zuwa dubiya ba amma ai ka san ana aiki da Abuja Kaduna Road ko Abuja Kaduna Road ana aiki amma ai Buhari ne ya bada aikin kuka zo kuka kwace kuka ba kamfanin kanku duk Najeriya akwai kamfanin da ta kai bega iya aiki ba kwacewa kuka yi ba don kun sa kudin yayi yawa ba za ku ina zuwa kun sa kudin ya yi yawa kun linka kun linka ba ku isa ku kalli dan Najeriya ku ce kuri nan ba sai kuka ce daga Abuja zuwa Kaduna Kaduna kuma abun da ya saura daga Kaduna zuwa Kano bai wuce kilo hanya gefe ɗaya ne an gama na dawowa na tafiya inda ya saura bai kai kilomita biyar ba kai bai kai kilomita Kaduna zuwa Abuja fa ina ce shi kuma Buhari ne ya bada kuka kwace don don bega ba su ba ku eh, abun da kuke bukata ba kuka ba wa kamfanin ku kuka ninninka kuɗi kamfanin da kuka ba wa aikin nace ba kamfanin da kuka ba wa aikin ya kai bega ya kai bega mutunci da iya aiki da kargo a Najeriya ta kasa yi ta kai ya kai bega ba kamfanin da ya kai bega a Najeriya farin na nan ya ba su me yasa ba su gama ba ana da eh, hankali ne kan jina kai wannan shekara aka sa a budget a basu wani shekara ya za a goji shi baya abun da kuke yi kai ku ne fa a tarihin Najeriya fa shekara ta zagaya zero implementation na budget ka sani kai da majalisa ne 2025 budget zero zero ko naira da ba ku yi a manyan ayyuka. A ta yi ma? Kariya na yi? dan Najeriya suna ji kai dan majalisa ne sai ka ce ƙarya nake yi ba an yi implementing budget na 2025 yanzu ba gashi ana an yi release din kuɗin ba a fara release ba menene 2025 yanzu ba budget na 2026 kuka kai ba 2024 appropriation budget da supplementary 2025 appropriation da supplementary budget hudu kuke taro ne lokaci daya kuma ba abin da mutum ya gani gaba ɗaya zon din mu ba wuri ɗaya da za ka ce ana aikin hanya na na mita ɗaya. Ne eh, baka gani ba ne amma ayyuka suna suna bidana. Ta ce wa 'yan Najeriya an yi implementing 2025 budget. Me yasa aka kai budget din ba za a yi implementing ba? Zero. Zero ko naira har shekara ta kare. Ina kudin da kuka ce kuna tarawan da kuka ce subsidy ina kuka kai kudi ina bashin da kuke karba. ina kuka kai ba ba sabon abu bane a kowane gwamnati ana extending budget shi ne yake ba a ina ina ina kudin da kuke kawo kun ce kun tara in ba aljihun kuka kuka tarawa ba ina kudi yake ai fa ne yanzu sun tare gashi an fara ne ke ba oke sai yan Najeriya sun mutu kafin za ku fara aiki da shi shekara biyu kuna tara kudi ba za ku yi aiki da shi ba kuna karban bashi kaman kaman eh, ba gobe kuna kun ci da subsidy kuna karɓar bashi kuna ci da haraji aka ba mutane haraji kun hana mutane numfashi kun shage talaka har yanzu ba ya numfashi Shi shine ba ce talaka should be allowed to breathe ba da mai gidan ku ya faɗa ba kenan kuma yanzu ya shage ya shage kowa har gida tsari ga kun shage talaka dan kun tara wallahi maganganun da kake faɗi nan fa? ka san inda zaka faɗe su Harkar noman nan wallahi talaka yana ji yana shige da ku yana jin haushin ku ina ga bari mu kawo zagaye na ƙarshe bari mu kammala wannan zantawar insha Allah. Honorable Garba Datti kana ji na? Eh, ina jin ka. A ƙarshe wannan bari mu rufe da maganar tsaro dinnan, nan ko da minti biyu ne mu samu. sai mu yi sallama sai kuma wani shirin insha Allah. Honorable ya lamuran tsaro ne kuka tinkare su wani lokacin ana samun sauƙi duk da dai ba shakka wasu ma sun ba da shaidar yanzu hanyar abuja misali zan yi zuwa kaduna lafiya kalau ko da daddare ko yaushe za ka iya bi amma dai akwai yan sauran matsaloli wani lokacin wajajen borno din nan gashi kuma kwanan nan ma amurka sai da ta shigo ma ta ba da wata gudumawar eh harkar tsaro harka ne da yake very complex kuma ba wannan gwamnatin ba ita ta kawo wannan matsalan ba tana kokarin hmm. ta magance ne kuma abin da duk mutum ke tunani ya wuce nan nan aka samu dan majalisa a Kaskas Morris ya magana cewa kai Boko Haram din nan fa hukumar Ukraine na Amerika tana ɗaya daga cikin da suke ba su gudunmawa. So akwai kuwa da yake ya fi amma duk da haka inda gwamnatin nan ta zo kamar kai ka faɗa da kanka sai daga cikin ce manyan hanyoyin wannan da da ba a iya bi kowa a zonace suke hanyar su na zuwa zuwa abuja wanda yanzu za ka ji lafiya nan komai dare za ka ba wani abin da an samu tsaro kuma su ɗan ta'addan nan ana kai su farmaki ta ko ina da ina ba a ɗaga musu ƙafa Ina fatan dai masu sauraro za ku biyo mu da yardar Allah makon gobe don sabon shiri a zazzafar muhawara. A madadin GTA Hausa, Amurka ke magana, Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin nan, ke cewa mu zama lafiya. salamu alaikum. Yanzu kuma ga Bala Ɗahiru Bronco da rahoto daga duniyar wasanni. bari mu fara da wasu sakamakon wasannin da aka fafata a ƙarshen mako a wasan league na ƙungiyoyin ƙasashen turai farawa da gasar premier league na ƙasar ingila inda a jiya aka fafata tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta newcastle united da sunderland sunderland ta samu nasarar doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta newcastle united da ƙwallo biyu da ɗaya sai kuma kungiyar kwallon kafa ta nottingham forest ta doke tottenham da kwallo uku da nema aston villa a gida ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta west ham da kwallo biyu da nema har ila yau muna nan kasar ingila a wasan da aka fafata na karshe na gasar cin kofin karfa na shekara ta 2025 inda kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta doke kungiyar kwallon kafa ta arsenal da kwallo biyu da nema wanda hakan ya bata damar lashe wannan kofi shin wannan yana nuna cewa kungiyar kwallon kafa ta arsenal din ta bayyana sunanta da ake kiranta a mazalunta na kofi haram ba san ba sai miya ta kare domin kungiyar ta arsenal tana da sauran manyan wasanni da za ta iya lashewa da ya shafi ga. gasar Premier League da kuma Champions League na kungiyoyin nahiyar kasashen Turai. To da kasar Ingila kuwa za mu leƙa can kasar Spain a gasar La Liga yayin da Barcelona ta samu kungiyar kwallon kafa ta Rayo Vallecano ta doke ta da kwallo daya mai ban haushi. Deportivo Alaves kuwa ta samu nasara akan Celta Vigo da kwallo hudu da uku yayin da Atletico Bilbao ta samu nasara akan Real Betis da kwallo biyu da ɗaya. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta sha da kira a hannun kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ita ta doke ta da kwallo uku da biyu. A gasar Serie A na kasar Italy kuwa Como ta samu nasara akan Pisa chelsea da kwallo biyar da nema sai kuma lazio ta bi balaguna har gida ta doke ta da kwallo biyu da nema atalanta a gida ta samu nasara kan hillas berona da kwallo ɗaya mai ban haushi roma ta doke lens da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da aka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin fiorentina da kuma inter milan a bundesliga na ƙasar germany kuwa mainz opa ne ta samu nasara akan inter frankfurt da kwallo biyu da ɗaya sai kuma freiburg ta bi fc st pauli har gida ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya yayin da ita ma stuttgart ta yi dukan kawo kawa asba da kwallo biyar da biyu daga nan za mu leka lika na kasar faransa inda kungiyar kwallon kafa ta lyon ba ta da daɗi ba domin monaco ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya ita ma lille ta bi kungiyar kwallon kafa ta marcel har gida ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya paris fc ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta le havre da kwallo uku da biyu kungiyar kwallon kafa ta rennes kuwa sun sulhunta babu ci tsakaninsu da mens sifili sifili sai kuma nantes ba ta ji ba domin strasbourg ta bi ta har gida ta doke ta da ƙwallo uku da biyu balada ɗahiro gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria duka duka kuma da haka Allah ka mu karshen shirin a wannan safiyar sai kuma can da dare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 8 da rabi agogon Ghana. za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin nan ina miƙa gaisuwar sallah da fatan alkhairi ga ilahirin gidan marigayi sarkin guyuk alhaji jibir grema musamman babban yarima alhaji sallau grema da mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai ritaya isa Girema da hajiya mairo da hajiya hawa Girema da alhaji musa Girema da sauran dangin baki ɗaya. allah ya maimaita mana yanzu a madadin yusuf aliyu harande wanda ya gabatar da labarin duniya da yusuf mustapha ba tsari da jagoranci gabatar da shirin da sauran abokan aiki baki da a nan nisa habu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku ku wuni lafiya mu kuma allah ya tashe mu lafiya mu zama lafiya.